Allah ya da Allah me sunanka ka rike maka stars me sunanka ka stars ne shamsu eso eso sai shamsu to kowane kuka sai ka ɗau kusan minti guda kana yi ne <laughs> sai ka canza wani gari yake gwaraba wace shiya yan aliya ok an ce ka iya kuka kala kala ko to kana iya mana su to an ce ka iya kukan doki ko to bismillah fara mana mu dan <laughs> yayi sai na sai na kaji an ka ce ka aya ko sai na karamin dan kwaikwayo sai na bunsuru an ka ce ka ko ah! sai na kare an gaje ko ka aya to sannan na maraƙi to sai na rago an kace ka aya ko <laughs> sai na jariri an kace kaya ko to shi za ka yi mana da ɗan yawa yawa ƙware sai na talo-talo an ce ko? to sai na kukan kato ya sha waya shi za ka yi da ɗan yawa yawa shi ma wayo wayo wayo wayo wayo ita yi ita yi wayo shi muke ni wayo wayo wayo shi muke ni wayo <laughs> sai na rangila ba na je ko langila masa to su ɗaya ka aya ko to ya daidai mun gode ka ce min sunanka shansu ba ko ta ce ɗan alewa ko ya daidai mun gode ka ɗan sake mana kukan ƙato ya sha waya ina wayo wayo wayo wayo da muke ni wayo wayo ya daidai mun gode mallan shansu